A daidai lokacin da ƙungiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa suka harzuka a kan sake mayar da tsohon shugaban kwamitin kula da harkokin fansho na ƙasa, abdulrashid Maina, bakin aikinsa bayan yana fuskantar zargi na rubda ciki da maƙudan kuɗaɗen fansho har na naira biliyan ɗari biyu da da saba'in biyu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce a hanzarta sauke Abdurrashid Maina daga bakin aikin nasa. Ƙungiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawan sun yi zargin cewa yaƙi da cin hancin da gwamnatin tarayyar Najeriya take yi yana tafiyar hawainiya. Malam Bashir Baba, mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ya ce da sake. Abin ne ma yake zama kamar wasan yara. Akwai waɗanda aka zarga da sama da faɗi da dukiyar al'umma. irin su tsohon sakataren gwamnati babashir lawal da iri irinsu suna nan da ɗan dama waɗanda manyan mukamai gare su a gwamnatin buhari an yi bincike a kansu bayan zargin da aka yi musu na yin sama da faɗi kuma rahoton nan an yi shi a miƙa ma gwamnati amma ya zuwa yanzu shiru kake ji gwamnati ta zauna a kai a gaskiya ya zama wajibi shugaba buhari ya duba wannan al'amari da idan basira kafin jama'a su fare masa wani irin kallo shi ma na daban tuni dai kungiyoyi irin na concern nigerians suke zaman dirshan a dandalin haɗin kan ƙasa wato unity fountain da ke abuja don nuna damuwarsu akan wannan al'amarin Deji shi ne shugaban kungiyar. Mun fito ne don shugaban kasan mu ya doka mataki akan wannan maganganun kuma aka tuna maganan grass quarter na Babaci Lawal wanda ya sato kudin IDP kwamiti na senate ya ce sato kudin yayi kuma kwamiti na kuma na ushibaja muna ji kuskus kuma sun gamsuwa cewa tabbas sata kudin yayi har yanzu kwamiti eh, rihoton na kwamiti na osibajo din wata biyar yanzu babba ya sa kafa kai baya sai ya yanke mai hukunci saboda abokin shi ne me yasa ba za ba wannan eh, babaci lawal irin abin da aka yi wa lissametu da aka sa hanko a hannu aka keshi shi kuje aka yi mai wulakanci mai yasa ba za a yi wa baba cilawa irin wannan ba da kuma maganganu da senator misau ya yi a kan maganan eh, inspector general police wai ya karba cin hanci a hannun kamfanoni na mai da bankuna har biliyan 120 baba ya yi kamar bai ji maganan ba shi magu ya yi kama bai ji magana ba ba wanda a gwamnatin nan ba wanda ya yi kama ya ji magana ta irin maganganun nan ne ya sa muka fito yau kuma ba wai bari zamu yi ba wannan abin kowane rana zamu dinga fitowa har baba zai doki mataki akan magana sai dai ga shugaban kungiyar wayar da kan jama'a ta Najeriya Garba Abari ya ce a sa ido a ga matakin da gwamnati za ta ɗauka akan batun yaƙi da cin hanci da rashawa. a kan wannan zance na yaƙi da rashawa gwamnatin nan ba ta da wasu shafafu da mai ai ita hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa sun faɗi sun ce har yanzu wannan mutum suna nan suna hilarsa kuma suna kuma yana nan a cikin waɗanda ake nema a kama su akwai dokoki na aiki wanda ya shafi shari'a waɗanda su ne har yanzu suna nan a gaban kotu kuliya ba ta yanke hukunci ba amma wannan bai bai zama akan cewa shari'ar ta ƙare ba Greatest Nigerian people. Greatest. Greatest, greatest, greatest Nigerian people. Greatest. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.